studio Kalangu. Laraba ga watan Satumba na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman su. A sanyin sahiyar yau ne wani hatsari yau na tsakanin wasu motocin zirga-zirga na wasu kamfanonin jigilar jama'a kan hanyar yammai doso mutum sha uku suka ji rauni ƙarin haske daga bakin gubernar kin jihar doso a cikin labarun. gamayar kungiyoyin da ke fafutukar kare demokradiyya da yancin dan adam a kasar niger sun bukaci hukumar seni da ta watsa bayyanai kan kundin zaɓe a yanar gizo don ba kowane ɗan ƙasa damar ya samu bayyanan da suka shahe shi a rahoton na musamman zamunihi da koro a jihar maradi inda garin ya samu sabuwar fuska kamar sauran biranen ƙasa. Masu mu barkan mu da sake saduwa. Shugabannin kasashe da na gwamnatin da ke cikin gungun sai da yawo sun yi wata ganawa tare da kwamitin 'yan kasar Mali CNSP jiya a Accra babban birnin kasar Ghana domin samun mafita a game da rikicin na kasar Mali. a cewar jaridar kasar niger louis sahel babu wata sanarwa da ta biyo bayan zaman taron sai dai tattaunawar da aka yi ta nuna cewar sojojin da suka yi juyin mulkin za su yi kokarin kiyaye shawarwarin da zaman taron ya tseda a nasu bangaren sojojin sun bukaci a ba su lokacin da za su bayyana ma sauran jama'ar da kasar mali daga bisani kungiyar ta sai da yawo na nan kan bakanta na cewar a nada shugaban kasa da firaminista farar fulla kan mulkin na rikon kwarya in ji jaridar ta le sahel tsohon shugaban kasar mali general musa traore ya rasu jiya talata sha biyar ga watan satumba shekara 2020 yana da shekaru 83 a duniya a bamako babban birnin na kasar mali in ji radio faransa rfi a labarun nasu na jiya da marece a lokacin da yake raye marigayin ya yi mulkin kasar ta mali daga shekara ta 1968 zuwa dubu tara da da ɗaya. kahin sojoji su mishi juyin mulki a ƙarƙashin jagorancin amadu tumani ture in ji rfi mutum sha uku suka ji rauni biyu sun ji ciwo sosai a cikin wani hatsarin mota da ya wakana yau da safe wajejen karfe shida na sahiya a wato shigowar dosu a cewar masu kula da kawo agaji na doso motoci uku ne suka yi sanadin wannan hatsarin inda motar guda ta bamki telemkin da ke tsaye da karhi a halin yanzu masu telemkin sun ara cikin nakare kuma ana cikin neman su kamar yadda musa usman gubernur kin jihar doso ya shaida ma na hadiza hassan wata telemetry tana nan gare a lokacin nan ba ta da signalization ana gani dan duhu duhu wata karta zawar ta haito ne mai a guje ko ta zo ta so ta wuce wannan telemetry nan gare ta kuma karakin al'iza ta haito da doso za ta wajen yamai suka gogi suna lalle babu hasarar rayuka mutum wajen goma sha uku suka jimu to cikin mutum goma sha uku na mutum bui ka rauni la la la rauni amma duk wanga abu ina gani kwai ganganci nasu su durobobin akwai laihin kuma mahunkwanta na canya mai na baki hanya tunda ai akwai doka da gwamnati a dokar nan bai tashi gare ta ba ya ce babu motar da ya kamata ta hito garin ya mai in ba karhe biyar yayi ba to ni ko da an tara nojan karfe karhe biyar da minti arba'in da dai to karhe biyar da minti arba'in an ce an yi hatsarin mota na kara. kenan kar kenan karhe biyar ta taso ko ko wani lokaci ta taso ko ya taso ba karhe biyar ba ta yi ba ko ko ya yi mugun gudu a birnin yamai al'amarin 'yan ɓata gari da masu kisan kai ya yi kamari musamman ma a cikin wasu unguwanni abokiyar aikin marafikatu a tahir ta ziyarci unguwar da wasu 'yan ɓata gari suka kwace ma wata mace jaka bayan sun mata barazana da wuka wurin da ke kofar gidan wani mutum ne suka ɗauki hoton da jama'a su kuma suke ta watsawa kan hanyoyin sadarwa na zamani wannan kuma haifar da tsoro da fargaba ga zukatar jama'a wanda suke fatan magabata su ƙara matsakaini don kiyaye lafiyarsu ga abin da wasu su suka bayyana Duk ababuwan da ke afkuwa suna da alaka ne da rashin aiki, ba wani abun yi, ba su da inda za su ci abinci. Wannan abubuwan ne ke haddasa rashin kwanciyar hankalin. Gaskiya a kwanakin baya-bayan nan lamarin tsaro sai ta kararin cabewa yake yi. Ya kamata a samar da wani yanayin tabbatar da tsaro, hukumomin su shiga cikin lamarin gadan-gadan. Muna buƙatar haka tsakanin kwarar Kano da Kubiya gaskiya abin ba kyau. Bani jin tsoro, ina kokarin kare kaina yadda na iya. Kowace sahiya ana jin an tare wani can, an musguna wani can. To kaga idan ko mutum zai fita, ai sai mutum ya bi wuraren da za a iya kawo mishi agaji kowane lokaci. A yau da sahe gamayyar kungiyoyin ƙasar Nijar da ke fafutukar kare demokradiyya da 'yancin ɗan Adam a cikin wata sanarwa sun bayyana cewar za su tsaya tsayin daka don ganin cewar gwamnati ta kiyaye sharuɗɗan da ƙwararru suka bayyana a game da kundin zaɓe ga dai ci gaban firar jagoran gamayyar ƙungiyoyin hinsa garba saidu da olivier asogbafi Shawarorin da za su sa ingancin girgam ɗin zaɓe shine shafe kusan mutane dubu biyar masu zaɓe da ba su da kati na ƙasa. Kenan a takaice akwai shakku bisa kasancewarsu. Binciken ya buƙaci a goge su. Sannan binciken ya bankaɗo akwai rumfunan zaɓe da su da mutane da suka kai mutum hamsin masu zaɓe. Alhali a cikin doka an ce ala rumfar zaɓe sai ta ƙumshi mutane ɗari biyar masu yin zaɓe. Sannan Sannan an buƙaci hukumar zaɓe ta saka wannan girgam na zaɓe a bisa yanar gizo saboda duka 'yan ƙasa kowa ya binciki sunansa. Abin jinjinawa ne za mu saka ido sosai don a aiwatar da wannan insha Allah. Yadda tona 62 na shinkafa mai na dahuwa da wasu kayayyaki ne aka raba ma waɗanda ba su da matsugudi na da'ira ta biyar birnin ya mai Dalilin ambaliyar ruwan da suka wakana a watan Agusta kin da ya shige. a cewar magatakardar da'ira ta biyar an ɗauki ƙwararrun matakai don kiyaye wasu sace-sace a lokacin rabon ga dai soba sumaila a cikin firarsu da nafisatu adam silfo vraiment wanda suka fuskanci bala'in hakikan gwamnati ya tallafa musu. A nan shiya ta hudu fiye da ton 62 na shinkafa aka ba su. Akwai man da kuwa tabarni da barguna. An samu wasu masu jinkai da suka ba da nasu tallafin kuma su da kansu ke zuwa su kawo taimakon inda mutanen suke. Mu kuma ta wajenmu a nan yanki akwai kwamitin kwamin inda muke rajistar mutanen da dare cikin kalasoshin karfe goma na dare. Saboda saboda wa'anda bala'in bai sa same su ba idan suka zo ko da sun muni a wurin da sa ran za su samu taimakon su ma to ai in dare yayi zuwa karfe goma lalle kan dole mutum zai barin wurin ya koma gidansa don haka muka yi kanan da safe sai mu komo mu ci gaba da rabon saboda mun kilga kowane magidanci da ke cikin kalas din ta jerin sunayensu muke ba da taimakon sai mu kirai kowane da sunansa dangance da yawan iyalinsa sai a bashi taimakon kuma ya sa hannu yin hakan wata dubara ce domin a kaucewa satar hanya. C'est un moyen vraiment pour éviter les fraudes. Kungiyar dalibai na jami'a Audu Mummuni ta birnin Yamai ta yi wata ganawa a ranakun hudu da sha biyar ga watan Satumba da ministan ilimi mai zurfi da kuma firaminista domin tattaunawa kan batun karatun na daliban A cewar mai bima takardar kungiyar daliban Muhammadu Hashim Abdurrahman hukumomi sun ɗauki alkawulla da dama a cikin wannan ganawar. Ga dai karin hasken da ya maru Kayetu Abdurrahman. deux la un certain nombre a yayin wannan haduwa biyu an ɗauki wasu alƙawalla waɗanda ba komai ne illa yin la'akari da koke-koken misali akwai wani ɗakin karatu da aka gina amma ba inganta shi da sauran kayayyakin da ya kamata ba domin ganin an yi karatu a ciki ana akwai wasu matakai da za a ɗauka a kwanaki masu zuwa sauran koke-koken mu sun shafi musamman gina ɗakin karatu a wata tsangayar jami'a gina wani ɗakin mai gadashe 600 a jami'ar yamai akwai wasu abubuwa waɗanda a matsayinmu na kwamitin zartar aiwatarwa mun dage za mu bi sau da kafa wajen ganin an yi aiki da su. jiya ne aka soma zaman taron shari'a na kotun sojoji na wannan shekara ta 2020 a cikin harabar kotun koli na ma'aikatar jandarmomi in ji jaridar louis sahel mai fitowa a kot safiya jaridar ta louis sahel ta kara da cewa a jimilce manyan batutuwa sha uku ne wanda suka shahi wa'inda za a ma shari'a 22 ne za a gudanarwa tsawon kwanaki biyar a cikin su akwai hudu na fyaɗe bakwai na waɗanda suka tsere gaban abokin hamayya ɗaya na wanda ya yi amfani da abun da ba mallakin shi ba ɗaya kuma na kisan kai in ji jaridar ta louis sahel likita ina kwana ina kwana madam traore wani irin taimako zan kawo maki hmm, likita gaskiya bana ɓoye maka komi ba abin ne ya wuce ganuwar kwakwalwata tunda aka keɓe mijina dalilin cutar covid-19 na rasa yadda zan yi da raina madam traore na gane sosai lamarin da kike fuskanta ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne likita abin da ya sa kenan nake buƙatar shawara wani sabon yanayi ne ga dukanmu madam traore zan baki shawarwari biyu har uku da farko kar ki bari tsoron ya kama ki tsoro baya da wuri cikin kokowa da cutar coronavirus na biyu mijinki an sa shi kubule a yanzu haka ko eh haka ne wannan shine na farko da muka yi nisa da juna mai tsawon lokaci tun auren mu zuwa yanzu shekaru goma sha biyar kenan. Ba wani abu mai tsanani ba ne yanayi na tilas ne. Maram Traore ki ba shi dukkan goyon baya yana buƙatar ana taimaka mishi ko da wani lokaci ki taimaka masa. Ki tabbatar da bai rasa komi ba ya waje ba mu taimakawa dukkan wa'anda ke cikin kubule har ma wa'anda ake killacewa. Na uku Madam Traore ki waye kan makwabtanku akan wannan cutar mutane kuma su ci gaba da mutunta mata. matakan kariya. Na gode likita zan barka da cikakkar gamsuwa zan tafi. Gaskiya na gode da wannan shawarar. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Kwamitin da koro da ke cikin jihar maraɗi ta samu sauye-sauye kala-kala da suka kawata birnin a 'yan shekarun baya-bayan nan, kamar sauran manyan birane na ƙasar Nijar. a cewar shugaban tawaga ta musamman ta kwamilkin ta da korom wannan sabuwar huskar da birnin ya sauya ta danganta ne da ci gaban da aka samu a fannin kasuwanci da noma da kiwo tun lokacin da aka gina hanyar nan da ta hada maradi da da koro ga dai sami kakale a cikin firarsu da muktar hamadu abin da ke sa da kwarai na bunƙasa shine tun da aka yi wannan babban hanya daga maradi zuwa da kwaro mutane nan da nan suna zuwa da kwaro da kwaro magama ce ta kasuwanci muna iyaka da agaras yawanci ta wannan hanya yau da kwaro ta zan kare kowa ya tashi in ya zo ya zamna ya samu wuri ne da kwaro za shi yin gina magashin gari wannan abin na kwarai ne ko ba na kwarai ba a to abin kwarai ne mu gare mu ci gaba ne saboda dama babban gurin kowane wuri ya karu to kenan karuwa ka gani ana karuwa kuma bukata tana karuwa kenan mu abu ne gare mu na alfahari don muna tsammanin eh, ko da zuwa gaba aka yi inda a jihar maraɗi dai ka ko ba ka suka ce da ƙwararri babban gari ne sauran biranen ƙananan hukumomi da dama su amfana da shirin ƙawatawa idan aka ɗauki misalin mayayi da tesawa ta hanyar shirin tesawa walƙiya me kuke sa rai a kai wajen dacewa da irin wannan shiri to wannan kasan kowa yana son ci gaba wannan ayyuka na a zo a gyara birni da kwara nan muna iya cewa yau tana cikin waɗanda ya kamata a ce an gyara to kuma hanyar gyara da aka ɗauko shine lokacin da muka zo kasan mu delege ne na musamman da muka zo an kama muna mun samu mun yi takardar tsarin gari kenan yaya ne garin ya kamata a ce ya zan nan da shekara 20 duk abin da ya kamata a ce kuma wannan gim mun samu an yi shi yanzu kenan abin da ke da saura biyar sau da kafa to kenan kaga tunda muna da wannan kin in yau Allah ya samu samu wannan tallahi wanda za ci a gyara wannan gari kaga ba mu samun matsala kuma dangance ga haka nan ne mu ba mu zamna haka nan ba da kwaro gari ne ko da yaushe ana samun ambaliyar ruwa da sauran shi to wannan kin mun diba mun gani muna nan muna abin da nasara ka ciya lebe topographic wannan kwancin kwancin abin nan ya kamata a diba su kwancin kwancin gyabbun da sauran dan sabilin a yi aiki bisa gare su dangace ga wannan aikin da ya kamata a ce an yi su shine za ba mu dama mu samu mu yi sauran tsarin aiki wanda ya kamata a ce mun kai su wajen masu hannu da shuni ko kuma mu da kanmu mu yi bisa ga wannan aikin dan sabilin gari ya ci gaba Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mahuta lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.